A cikin wata sanarwa ce da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Jamus ta fitar inda ta ce ƙasar ta Jamus za ta rufe sansanin sojinta da ke Nijar a ranar 31 ga watan Agustan mai kamawa, bayan da ƙasashen biyu suka kasa cimma matsaya kan tsarin bayar da horo da kuma makamai. Sansanin na zama wata hanyar yakar ta'addanci a ƙasashen yankin Sahel ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. To sai dai masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin ficewar dakarun ƙasar Jamus daga Nijar ba zai rasa nasaba da sabuwar alaƙar da ke tsakanin kasashen Nijar da kuma Rasha ba. Kulla da Nijar da Rasha tana da kaman musamman alaƙa da duka irin ƙudurori wanda kasashen turai sun ka ɗauka a cikin eh, wannan yaƙi da ta'addancin mhm. a nan Nijar. Duk ƙasashen Turai yau suna zuba makudan kuɗi da kuma da ƙarfi da kayan aiki a can cikin yanki na Ukraine inda take yaƙi da Rasha a cikin yanki na Ukraine. Kinan Germany tana cikin ƙasashe wanda ke adawa da cikin musamman babban aminiyata sabuwar aminiyata wadda ake kira Rasha. Mhm. Kinan sai a ce lalle shigowar Rasha a nan na ƙasar nan tamu tana da alaƙa da duka irin ƙudurori wanda ƙasashen Turai sun ka ɗauka na barin ƙasar Nijar. Wannan matakin na Jamus ya ƙara jaddada irin tsamin dangantaka da ke tsakanin kasashen yamma da kuma hukumomin mulkin sojin Nijar. To sai dai alkasun mato wanda masanin harkokin tsaro ne a Nijar ya bayyana dalilan da suka sanya Jamus ɗaukar wannan matakin na ficewa daga ƙasar ta Nijar. Jamus cikin kungiya take, cikin neto take. Kenan manyan neto an ce su tahi, kenan ita ma Alman Jamus ba baya ba za a baro ta. To kenan nan wancan ya tahi gama bin shi za su yi su kuma jamus su da wadancan mazashen su da suke nan ba su da yawa. To kowane tasiri ko rashin tasirin da ficewar kasar Jamus daga Nijar zai yi ta bangaren tsaron kasar. Duka wayannan kasashen sun jima a nan kasashen. Sun jima a kasashen mu da sunan cewa za su taimaka ma Nijar musamman wajen yaƙi da ta'addanci da ba Nijar tallafi wanda zai kama wanda zai bata dama ta kwanciyar kwanci hankali a cikin wannan yankin namu na na Saheliya to wannan kasashen wannan gurin da an ka doka duka ba a ci musu ba tahiyar su ma zai iya ba mu dama mu gane wasu abubuwa wanda ke wakana a cikin wannan yankin namu kinan ba wani tasiri ko zaman su ko tahiyar su tahiyar su ta zaman su tasiri babu ko guda wannan tasiri ai sun jima a maganin mi sun kai ba su magani ba ba abubuwa ne wanda adda tasiri ba a nan yankin namu a lokutan baya jamus ta buƙaci kulla yarjejeniya ta wucin gari da ƙasar ta Nijar sai dai ga dukkan alamu ficewar dakarun ƙasashen Faransa da Amurka daga Nijar ya kawo cikas ga kasancewar Jamus a wannan ƙasa ta Sahel Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar